a ba ta mai gobe idan allah kai mu bahagon audu argungu zai sauka da shi daga ko bahagon yan sanda daga ko bahagon baban gida bangaren kudu akwai kuma tofik dogon ivola don haka kai ubangiji gobe akwai aiki gaban ka shegen mota gobe yana hanya da shi da garkuwar bawa yan sanda wannan dambe bila da dambe batula da bi sama'ila yakin ya kai yaki to bila taka dambe bila taka dambe daga bangaren goma da akwai yayan tarasa akwai dogon asharuwa da dogon magaji su ma da Allah za su ka wannan gida gobe idan Allah kai to don haka na nesa zamu kai kallo za a yi maza a fasa ba na rantsa da Allah hawa abin da mai daga gudu bi sama'ila suna zagaye dogon inda kana ta da hannu kana gyarawa kuma ga sanin kudawa kuma yan kallon ka sun bar uba ga ubaidu ko a komai an sa matasan arewa ga ubaidu ko da mai an sa matasan arewa ga ubaidu ko da mai an sa bude uba gyara gyara an tashi an gama ba da lokaci za ki sha bona a bata mai gara gidan giwa adore ja jama'a sai godiya ga ofisa mai kyauta kuɗi yana bara ana gwaji mai wanda lai shago na abata mai ɗakin fama sai godiya ga mai gidan mu maganin kuka mai ajiyar jama'a masu kallon mu kamar da yadda kuke gani ga dabanan ta hada tsakanin dogo shagon audu da biyu shagon dan sama'ila an taga wannan dambe a gidan wasa na dr mamman shata ko kucin ofin tiyata da ke birnin katsinan diko gashi na rana ba sama cito ba sai ta kare a daidai lokacin da janareto na kiɗa da waka ya tsaya gida ya yi shiru yanzu karar hannu kawai za ku iya ji idan ya sauka A alƙalin wasa dan makwarwa ya ce kan ba bari na baya dole busa wannan wasa ga shi na tsakiyar fili kowa na kai zama kowa na kai hari ba sama cito ba sai mai takare mu kam dan bazan layi kan mu ɗauka da yadawa ciki kwala ai sai an buga ake kaiwa garin dambe eh, rashin shi rashin tsagawa sana yake rage wahala faduwa dan dan dambe haka da jana musu kirari dogo biyu shagon samaila biyu shagon samaila baki mulmulin layak wani kuke gani dogo kuma ba sai an faɗi ba ga yanar kuna gani tsayin shi ya da nasa kuma ana raba hannu ba san maci tuwo ba sai mai takare har ya zuwa yanzu dai kimanin minti daya da dakika talatin da wani abu babu hannun da ya sabka ba mu ji karar hannu ba ana tsoron tsoro bi ma'ana kowa san kowa a watakila A sai an buga ake shaidawa mu ji saukar hannu kawai muke saurare aha dogo ya zarba ya jarba mai bikin iska biyu shagon sama'ila na neman hanya dogo ya tare biyu shagon samaila ya tare ana kallon kallo dogo ya jaraba sa amma ya tsaya biyu shagon samaila yana neman hanya dogo ya tare dogo ya jaraba a karin farko hannunsa ya sauka ya kara jarba amma da da ya tare gashi na ana kallon kallo dogo ya kara kaiwa biyu shagon samaila shi ma ya jaraba a karin farko alƙalin wasa dan makwarwa ce a dawo fili ana kallon kallo ba a sama cito ba sai mai ta dambe a yi rashin jini rashin tsagawa sana aiki rage wahala biyu shagon samaila ya kai hari ya kuma sauka a kansa dogo dogo ya tare hanya ya tare bodansa biyu shagon samaila dogo audu biyu ya samu sauka a karar farko kuma a karo na biyu ya kara sauka kuntukar hannu wai ya zubi lahi biyu ya kara kai mai rumace hannun lahi biyu ya kara sauka a karo na uku hannun lahi dogo ya sa shi hamuta

Allah kuma yan dambe muna ƙara gaya muku duk girman ka duk ka karfe biyar da rabi ya zama na ka kobe riga ka kawo nan sama in ya kana so ka daidaita da mu a zauna lafiya ko ba haka ba amma in ba za ka iya fita wannan lokacin ba to in da ka dama ka kama hanya ka tafi to nan dambe kawo ka shi za ka yi kuma gobe idan Allah kai mu akwai bakin madambata gefen kudu da arewa da gurmada abuna abu zai sauka da shi da su ta wuta bahagon aliyaro gefen arewa kuma akwai su bahagon audu argungu daga gefen kudu akwai tofik da na faɗi wallahi da na ce ba audu argungu sai gaban ubangi ya faɗi da alaji ka sani yayi alaba gaban ka da na faɗi sai kai gararo saka shi dan bura uba gararo kai ma aikin wauta bila bawan yaƙi bila bawan yaƙi mikiya dogon inda bila kai ba bila bawan yaƙi bila bila bawan yaƙi bila bawan yaƙi bila bawan yaƙi raba sai amma kuma ba to ma gefe bala uba na rantsa da madan ba lokaci da ki sha na abata mai kalafe na ai ga lokacin

raunuka na targaɗe Allah ya kiyaye gobe idan Allah ya kai mu akwai bakin mu bata su ba hawa audu wallahi sai na hannu bai sai dai kai